assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna ƙara godiya ga allah mai girma da ɗaukaka da ya ba mu dama muka sake dawowa a wannan lokaci inda muke koyon ƙa'idodin yaren larabci muna nan cikin littafin annahawul wadih wanda aka shirya lilmar halatul ibtida'iyya domin mataki na farko na koyon ƙa'idodin yaren larabci muna nan cikin aljuz'ul awwal kashi na ɗaya muna nan cikin darasi na biyu a jaza'ul jumla ɓangarorin da ake haɗa jumla da su kalmomin da ake haɗa magana da su da larabci mai saurari ya gane abin da aka ce mun fahimci alkalimatu salasatu anwa'in kalma ta larabci nau'i uku ce isimun wa fi'ilun wa harkun suna da aiki da harafi muna nan cikin tamrinatun gwaji ko ƙarin ƙwarewa ko kuma tambayoyi a gani an gane karatun da ya gabata ko da saura za mu tashi tamrinun na shidda tamrinun na shidda an raba shi gida uku na ɗaya الجمل الآتية يحتاج كل منها إلى اسم فضع الاسم المناسب في المكان الخالي jimlolin da ke tahi dukkansu suna buƙatar a sanya suna ka sanya sunan da ya dace a wurin nan da babu komi wurin nan da aka yi ɗigo-ɗigo ka sanya sunan da ya dace domin mai saurari ya gane abin da aka ce al'usfuru masjunun fi tsuntsun tsararre ne cikin mi ya ƙara'u muhammadun muhammadu yana karatun yana karatun mi alhisanu ya jirru doki yana jan yana janmi alfa'aratu ta khafu min ɓera yana jin tsoron tsoron mi kaga ko buƙatar sanya abun da ɓera yake jin tsoro tabiru tana yin kwai wake yin kwai yodi'u abahu yana yi ma baban shi da'a nan tsakiyar wane ne yake ma baban shi da'a yashtaddu fi yana tsananta a lokacin bazara tsakiyar nan menene yake tsananta yasbahu samaku fi kifi yana iyo cikin cikin mi a cikin wayan ga jimlolin guda takwas mun fahimci akwai buƙatar kowace jimla a sanya mata suna to sai ka ce al'usfuru masjunun fil ƙafasi tsuntsun tsararre ne cikin keji kaga da kasa alƙafas sai aka gane inda aka tsare tsuntsun ya ƙara'u muhammadu nil ƙur'ana muhammadu yana karatun alƙur'ani kagar kasa alƙur'an sai jumla ta hito daidai aka fahimci abun muhammadu yake karantawa alhisanu ya jirro la'ajalata doki yana jan amalanki kaga da aka sa al'ajalata sai mai saurari ya gane abin da doki yake ja alfa'aratu ta hafu min ɓera yana jin tsoron musa kagar da kasa alƙiɗu sai aka gano abin da ɓera yake jin tsoro Ta biyu da jajatu kaza tana yin ƙwai, kagar da kasa da jajatu sai aka fahimci wadda ke yin kwai yudi'ul waladu abahu yaron yana yi ma baban shi da'a kagar kasa alwaladu tsakiya sai aka fahimci wanda yake yi ma baban shi da'a yashtaddul harru fi saifi zafi yana tsananta lokacin bazara kagar kasa alharru sai aka gano abin da ke tsananta lokacin bazara ashe zafi ne wannan na takwas kamar yadda muka saba mukan bamma masu saurarenmu su ba mu amsa yasbahu sama kofi kifi yana iyo cikin cikin mi sai a sanya muna sunan abunda kifi yake iyo a cikinsa a turo muna a shafin muna youtube ko na facebook ko na whatsapp rubuci, da kalmomin larabci ko da na hausa ko kuma a karanta da sauti a turo muna da fatar allah ya samu gani